على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا وتا تفس وتا رجب shekara ta 1431 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ne ya dace da da da ashirin ga watan um, bakwai ne ko shida ne shida ko ashirin ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da a shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafin mai albarka na rijalun wa nisa'un haula rasuli sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi akan sahabi na talatin da 31 mai suna hudayr sunansa hudayr an yi masa kambe da musafirin zadu tawakkul matafiyi da ya ɗauki guziri na tawakkali matafi mai guzirin tawakkali التوكل معناه اعتماد القلب على الله وإسناده إليه وسكونه إليه بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها بل يخلق السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها سبحانه وتعالى abin da ake nufi da tawakkali shine dogaran zuciya ga Allah zuciya ta dogara ga Allah kuma ta karkata zuwa gare shi ta yadda zai kasance babu wani abin da ya saura na kaiwa da komowa zuciyar mutum kada ta rinka kadawa dangane da dogaro din ga Allah madaukakin sarki ko kuma akan wani sababi daga cikin sababban da ka iya samun mutum ta yanda idan zuciyar ta rawa sai ta fitar da mutum da dogaro zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sai ta sanya mutum ya dogara zuwa ga wani Allah madaukakin sarki abin da ake nufi da tawakali, mutum ya tsaya cat kada ya bari zuciyarsa ta kada tana tunanin wani Allah kurum ya miƙa al'amarinsa ga Allah ya ji Allah shi ne zai masa idan ka samu Allah ne idan kuma ka rasa Allah ne kuma babu mai tsari ka in ba Allah ba babu mai ciyar da kai gaba in ba Allah ba kuma babu mai baka in ba Allah ba an tambayi abu abdullahi al-qurashi dangane da tawakkali yace at taalluq billahi ta'ala fi kulli hal rafiya da Allah madaukakin sarki a cikin kowane hali wannan shine ake nufi da tawakkali ka al'amarin al'amarinka ga Allah ko yaya ba ka rataya lamarinka ga wani Allah kishiyar tawakkali Shi ne dogaro ga wani Allah ke shi sa Allah madaukin sarki yake faɗa cewa wallahu ta'ala ya kulu bi a'la bayanin wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya tawakkali ga Allah to Allah ya ishe shi anan nan mai littafin ya buɗe mana da magana akan tawakkali ne saboda wannan sahabi yana daga cikin sabon da suka yi fice wajen wato tsananin tawakali ga Allah da tauhidi da aƙida da mika lamarinsu ga Allah kuma Allah ya nuna masa wata aya ta musamman akan wannan tawakali din da yake tawakali abu ne mai kyau kuma shi ke nuna gaskiyar aƙidar mutum da gaskiyar dogararsa ga Allah manzo Allah ya faɗa cikin hadisi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum Allah kama yarzuqu tabdu khimasan wa taruhu bitana da a ce za ku rinka dogaro da Allah hakikanin dogaro da Allah to da Allah zai muku arziki kamar yadda yake azurta tsuntsu kamar yaya yace tabdu khimasan za ka ga tsuntsu ya fita khimas yana da ɗakalallen ciki babu komai a cikin cikinsa wata ruhu bitana amma yamma tana yi zai dawo yana da cikakken ciki ya ciwo abinci ya ƙoshi abin da yake nufi bayi da shagon da yake zuwa ya nemi abinci bayi da gonar da yake zuwa ya je noma bayi da kaza bayi da kaza bayi da kaza amma tsuntsu ka'ida ne zai fita da safe ko bai san ina za shi ba kurum yawo zai tafi amma a yawon nan fa Allah zai ba shi abin da zai ci babu wanda ya kai tsuntsu tawakkali ba wanda ya kai tsuntsu tawakkali kuma shi kullum sai ya fita kullum in dai kaga tsuntsu yana zaune a cikin wannan ɗinsa shi ƙasa bai fita ba to bai da lafiya bai da lafiya amma alhamdulillah cikin taimakon Allah in dai ya fita din to zai samu to da kun dinka dogaro ga Allah to da Allah madaukin sarki zai taimake ku kuma ya ba ku kamar yadda yake bawa wato wato tuntu da dogaro da Allah ne mutum zai samu ɗaukin aƙida da da da kyakkyawar alaƙa da ubangiji ta hanyar da zai ji cewa babu wani ɗan adam da ya isa ya hana shi matukar Allah ya bashi kuma ba wanda ya isa ya bashi matukar Allah ya hana shi da ce mutum suna mutane suna dogara ga Allah to da ba za a rataye rayuwarsu a hannun 'yan adam ba mutum karace rayuwarsa hannun dan adam dan uwansa a ce ka rike wani in ka rike wani za ka samu kaza ka rike wani in ka rike wani za ka samu kaza wani mutum ba zuwa ya tambayi manzo Allah ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ya manzo Allah ina roƙonka in zama ina tare da kai a gidan aljanna ina tare da kai a gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi fa inni ala nafsika bi ka taimake ni kamar da ake gaya mutane wacce cewa ai duk muna son annabi shi kenan kana son annabi ba ka son na son annabi kana son annabi ba ka da aƙida kana son annabi kana saba wa annabi kana son annabi kana bautar kabari kana son annabi kana daura kuru kana daura laya ya ce kana daura kuru abinda annabi ya karantar da mu daidai da rayuwar mu tashin mu da kwanciyar mu dogara ga Allah yace idan za ka rufe kofar ka ko kofar gidanka ka ambaci Allah ka rufe ta ka yi bismillah ka rufe amma mutanen ba su yarda da wannan ba sai mutum ya je ya samu layu da kafo ko na akuya ko na tinkiya ko na rago a je a bashi maganin barawo sai je rataya a gidansa wai wannan kafan da wannan shine zai hana barawo shiga masa gida Ya tawakkali ga Allah babu ka ka dogara da ƙaho kana son annabi kana neman sa'a a wajen wani annabi a wajen wani Allah kai dan kasuwa ne sai ka je gurin malamai ko su baka maganin kasuwa a baka laya a baka wane ne kana ratayawa ko kana sawa a shagonka wai maganin kasuwa wannan layar ita za ta jawo maka kasuwa ina tawakkali ga Allah babu babu tawakkali ga Allah kana son annabi ba kai tawakkali ga Allah cewa Allah shi zai kare ka ba mota ne mutum yana tukawa wai sai a bashi wilaya ko ya rataya a jikin siyari ko kuma ya sa a karkashin kujerarsa ko wannan layin wai ba za ta bari wai ya faɗi ba ko in dai akwai ta a cikin motar wai ba za ta faɗi ba wai ba za ta yi haɗari ba ba nan gurin Allah ne tsaye ka ko kuma laya to waɗanda suke tafiya ba sa yin hadarin ba tare sun sa laya ɗin ba wato watsar su kaga wannan duk kishiyar kishiyar tawakkali ne wai a ce wani mutum wai ba zai rayu ba haka kullum wai dole sai ka rike wai wani abu bayan Allah bayan Allah kuma sai ka rike wani abu ai duk wanda ya rike Allah ya ishe shi shine ma'anar wannan aya wa man yatawakkal ala Allah wa huwa asbuhu Allah ya halatta mana amfani da sababbai shine na da mai littafi ya fara faɗa al asbab akwai sabuban da Allah ya ce mu kula da su mu riƙe ba laifi bane ba ka da lafiya ka sha magani wannan sababi ne na waraka shan maganin ba shi ke ba da lafiya ba sai mai maganin ya yarda ne Allah kana da dukiya ka tsare dukiyarka kada ka batta ka ce ai Allah zai tsare ma Allah ya baka sababi ka kiyaye dukiyarka amma duk sababin da ka ɗauka mai gadin da ka saka ɓoye kuɗin nan da ka yi wannan ɓoye da tsaron ba shi ne zai tsare maka kuɗin ba sai ubangijin kowa da komai ya yadda to irin wannan abubuwa suna da kyau a gidanmu mu dogara da su musamman wallahi mutane za ka ga malam mutum kamar yana da addini amma irin wannan babin wallahi ba a barinsa a baya na ce ba a barinsa a baya suna nan yan neman sa'a ne yan neman lakani ne yan neman bara ne yan neman kaza ne yan neman kaza ne mutum bai yadda ya rayu haka kurin ba ko aiki ka samu wallahi sai ga in ba sa ba ana ta baka shawara ai ya kamata ka je ka kama kaza kama kaza in ma sana'a kake yi kana samun yan kuɗi sai a ce ai wanda ka je ka rinka kaza ka rinka kaza wani lokacin iyayenka za a je a samu a je a zuga su a sa su rinka kawo maka abubuwa kawo ma rubutun sha yau ka sha gobe a haɗo maka wasu layu jibi a je a dafa maka wani wake da kayan kulle-kulle na munafurci a ciki da shirka a ce ka je ka ci wai za ka samu tsaro dukiyarka ba za ta lalace ba haka irin waɗannan abubuwan ba su dace da tawakkali ba ba su dace da tawakkali ba ka yadda kurum Allah shi ne zai tsare ka kuma ba wani wanda ya sai baka sai Allah kowaye kuma shi wani mutum mai hali ne mawadaci haka sai yana ɗan biya wa mutane haka kujerar mata. ya biya wancan ya biya wancan sai wani malami ya je same shi na bida to shi ma yana so a biya masa kujerar sai ce alhaji na zo ne in gaishe ka maka fata alkhairi kuma in tabbatar maka cewa alhamdulillah addu'o'in mu Allah ya karbe su saboda na ga yadda dukiyarka take haɓaka kuma mun tsaya tsayin daka muna nan muna ta maka aiki ba za ka kare ba ba za ka samu matsala a rayuwarka ba saboda mun tsaya muna yi dare da rana kudin wannan mutumin da yake dan duniya ne kan sai mulmulo a sai dura masa yace yace ba kai ne kaje kai kamun addu'a Allah ya bani kudin ba to ka roƙa yanzu yanzu din nan ka ce Allah ya kwace kudin wannan addu'a ta ka bana so kai dai wannan addu'a ta ka bana so yace ka roƙi Allah don Allah yanzu yanzu kafin ka tashi duk abin da ya bani kai dai ka roƙa duk abin da Allah bani ya kwace ya zazzage shi ya ce ni za ka zo ka yi wa wayo ni za ka da babban san me nake yi ba to kaga wannan ya dan fuskanci hanya kenan in wani ne sai ce tab ai sai je sai ɗauka ma shi wannan malamin shi ne wace kama dukiyar dan haka suke gaya mutane in mun ga dama za ku yi in mun ga dama ba za ku yi ba a to haka ne shi malamin ya yi kansa mana yanzu ba yana cewa shi ya addu'a dukiyar ta taru ba to bai kashi neman kujerar makka ba sai ya yi wa kansa addu'ar ba ya samu ba sai ya je gurin wani ba kaga wannan wato hujja ce da ba ta da bukatar ka jawo mutum aya ko hadisi kana nan mai kuɗi da wadatar ka da rufin asirinka ka je gurin wani yana cikin wahala bai da rigar kirki yana cikin talauci bai da kaza bai da kaza bai da kaza wai shi ne wai zai maka aiki wai wai ai mun je mun ba malamai aiki a kun ba malamai aiki su malaman me yasa ba su yi aikin suka samu kansu ba kuma idan kun ba su aikin an gama kuma ku dunkule kuma ku ba su su karba kuma za su muku sujada yaya aka yi shi malami ya roƙa maka shi bai roƙa kan shi ba ka san wannan magana mai take nufi wallahi ba dan adam ne yake bayarwa ba Allah ne yake bawa. Allah ne yake bawa dan adam kurum sababi ne shi idan Allah ya rubuta wani zai samu kai addu'a kar kai addu'a kai aiki kar kai aiki kai ne kar kai menene shikenan zai samu mota ce in Allah ya rubuta mana tashi ba in mutanen garin nan gaba ɗaya za su hada kan tura motar nan ba dai turi ake so ba to wallahi ba tashi ba idan ku Allah ya rubuta za tashi mutum ɗaya ma yana tura motar tashi a gare to amma akwai motar da za duk mutanen Kano za su haɗu abu titin nan da gidan murtala wani yana bin bayan wani ana turawa ana turawa ana turawa ana turawa wallahi ba tashi ba ya kamata a ce ashe dan adam ya gane ba shi shi ba shi ne asalin bayarwa ba shi kurum sababi ne amma Allah shi ne mai bayarwa hakikanin bayarwa idan mutum yana da wannan to zai huta kuma wannan ba yana nuna cewa karka ce a maka addu'a ba ba haka bane ba haka bane ba amma shi mai yin addu'a kar ya dauka cewa shi shi ya bayar muna da bukatar mu taimaki junanmu gaba ki daya amma duka taimakon da zamu yi wa juna sai Allah ya yarda to bari ku ji labarin wannan bawan Allah malam ce wa ala hadhihi safahat baƙon mu a waɗannan takardu yadribu lana almasala fi husni tawakkuli ala Allah ta'ala subhanahu, به سبحانه مع إخلاص النية وحسن القصد وقصته إذة وإبرة لمن أساءوا الظن بربهم فقل توكلهم وضعف تعلقهم بمسبب الأسباب سبحانه وتعالى إن قصته لتنادي عليهم إن الله لا ينسى من توكل عليه ولا ينسى ربك من ركن إليه واعتمد عليه sakon ba waɗannan 'yan takardu na yau da za mu karanta yana buga mana misali ne a kan kyakkyawan tawakali da dogaro ga Allah da yarda da shi Allah ɗin. ma ikhlasin niyya wa husnul qasd tare da yin ikhlasi a niyyarka da kyakkyawar manufa kuma bawa ana sai zama mai kyakkyawan manufa a cikin zuciyarsa Allah gyara mana manufanmu wa qisatu izatun wa ibratun liman asa'u dhanna bi rabbihim isra wannan bawan Allah zamu karanta wa'azi ne da kuma ibra abun daukan izina da lura musamman ga waɗanda suka munana zato ga ubangijinsu qalla tawakkuluhum wadanda tawakkalin su yayi karanci da Allah wa da'ufa ta'alluquhum bi musabbib al-asbab subhanahu wa ta'ala ratayar su ga Allah tabaraka wa ta'ala ga wanda yake shine al asbab wanda yake sabbaba dukkan wasu sababai subhanahu wa ta'ala ratayar su ga Allah yayi rauni kaga mutum bai da kyakkyawan tawakali ga Allah wannan kissa tasa tana kira ne ga irin wannan mutane masu raunin tawakali. cewa inna Allah la yansa man tawakkala alai Allah madaukin sarki baya manta wanda ya dogara gare shi wa hal yansa rabbuka man rakana ilayhi wa tamada alai shin yanzu ubangijinka kana tsammanin zai manta da wanda ya karkata gare shi kuma ya nemi dogaro gare shi Allah ba zai yi ba duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ba zai manta da shi ba dan shi yace ayi tawakkali gare shi wa ala Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin wa ala Allah fal yatawakkalu almu'minun duka magana tawakkali sai Allah yake magana akan imani in dai ka rike Allah wannan yana nuna kana da imani ba mumini na nagari, Allah yake rike kuro ma kissatu to me kissarsa النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا فيهم رجل يقال له حديث daga nafi'u daga dan umar manzon Allah sallallahu alaihi ya tayar da runduna mayaka a cikin su akwai wani mutum mai suna Hudayr sunan wannan sahabin kenan malam ce wa kana tilka sana kada um sanatin min qillati ta'ami fa zawadahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasiya an yuzawwida hudairan a wannan shekara kari ya same su kari da rashin abinci da karancin abinci kari rashin ruwan sama sana abinci kuma babu kasan cikin taimakon Allah wato da nufinsa babu wanda baya jaraba karewar dai imani duba yin sahabbai amma masu kan sai da Allah jarabe su da kai karancin ruwan sama da kuma ƙarancin abinci banza Allah ya taimaka wa sahabbai ya agaza musu da sama musu abinci to amma sai ya manta da wannan bawan Allah da muke magana a kansa Hudairu annabi ya manta da shi bai ba shi ba فخرج muktasi ba. مكتسبا ya fita yana mai hakuri yana mai neman lada. an yi tafiya kenan huwa fi akhir rakb yaqulu la ilaha illa allah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah Wala la hawla illa billah hudairu ya fita yana mai haƙuri yana mai neman lada ya dogara ga Allah an ba wa mutane shi ba ba shi ba yana ƙarshe a cikin matafiya din yana cewa la ilaha illallah wannan ita ce addu'ar tawakkali duk wanda yake son Allah ya bashi to ga addu'ar da ya kamata yi duk wanda ya dogara ga Allah ya rike wannan addu'ar to wallahi Allah zai bashi لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله duk waɗannan kalmomi gaba ɗaya haɗe su kawai wannan ya yi ta maimaitawa Wayakulu kuma yana cewa ni'imar zadu huwa da guzuri ya ubangiji na irin wannan ma'ana ni wannan shine abinci na ni ne guzuri na na rike ka babu abin bauta cancanta sai kai Allah kai ne mai girma alhamdulillah yabo ya tabbata gare ka subhanallah sarki ya tabbata gare ka wala haula wala quwwata illa billah babu karfi babu tsini babu dabara sai ga Allah madaukin sarki kaga ba dai makamansa ya tattara ya ba Allah to duk wanda yake son Allah ya bashi wani abu to rike wannan da ikhlasi da dogaro ga Allah ka ta yi wannan addu'ar kana gaya wa Allah bukatar ka insha Allah Allah zai baka kamar yadda malamai suka faɗa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa subhanallah wala haula wala quwwata illa billah ya Allah kai mun kaza wa huwa yuraddiduha wa huwa fi akhir akhir rakb yana ta maimaita wannan addu'a yana ta maimaita wannan addu'a yana karshen wato matafiya shine a baya kala فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن ربي أرسلني إليك يخبرك أنك زودت أصحابك ونسيت أن تزود هديرا وهو في آخر الركب يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم الزاد هو يا رب سيدنا جبريل يزور قرن من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa ubangiji na ya aiko ni zuwa gare ka yana sanar da kai cewa kai manzon Allah ka taimaki wane da wane da wane da wane cikin sahabbanka amma wa nasita an tuzawwi da hudaira ka manta baka taimaki hudairu ba ka duba ba ashe kiran da da yawa Allah ashe Allah ya ji shi sa in dai ka kira Allah da kyakkyawan niyya Allah zai ji hadihi aqidatuna wannan ita ce aqidan mu mun yarda da wannan wallahi in dai ka kira Allah to yana ji kuma zaka ga biyan bukata amman yujibul mutarra idza da'ahu wa ya ku so wane ne yake amsa bukatar wanda yake cikin tsananin bukata kuma ya raye wa mutum abin da yake damunsa mummuna in ba Allah ba ilahun ma Allah ba ilahun ma Allah kuna da wani Allah tare da Allah na ainihi babu ka duba wannan ba Allah kira yake a shi Allah ya ji kira tuntunin aka aiko manzon Allah dan aiki to Allah yana sanar da kai kayi wa wani kaza kayi wa wani kaza ba kai wa wani ba kana fa kalamuhu min dhalika lahu nurun yawm al-qiyamah ma bayna as-sama'i wal ard fab'ath ilayhi bizan Allah ya ce wannan magana ta sa tana da haske faran tashar kiyama tsakanin sama da ƙasa haskenta zai haskaka tsakanin sama da ƙasa fabas ilaihi bizad maza maza ka aika masa da guzuri da taimako kaga shi wannan addu'a ta yi masa amfani Allah ya san da shi sannan kuma abin da yake nema din ya samu kuma wannan yana nuna cewa yanzu ya san ma matsayin sa gurin Allah fada annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan fadafa ilaihi zadu hudayr وأمره إذا انتهى إليه دفع إليه الزاد وحفظ عليه ما يقوله ويقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ورحمة الله ويخبرك أنه كان نسي أن يزودك وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إلي جبريل يذكرني بك فذكره جبريل وعلمه مكانك manzo Allah ya kira wani mutum ya ɗauki kayan abinci da guzuri na Hudayr ya bashi kuma ya umarce shi ya ce idan ya wurin Hudayr ya bashi wannan abincin kuma ya kiyaye abinda duk Hudayr zai faɗa ya rike masa mai Hudayr zai faɗa kuma ya ce da Hudayr lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaishe shi addu'a annabi ya aika masa gaisuwa yana masa fatan rahamar Allah kuma manzo Allah yana baka labari kai hudayar cewa ya manta ne bai baka wannan guzuri ba to amma sa tabaraka ta'ala ya aiko masa jibrilu ya tunatar da shi akan ka kai hudayar jibril ya tunatar da manzan Allah sannan kuma ya masa bayani akan matsayin ka kai hudairu a gurin Allah wannan dan aike ya kama hanya yana tafiya bai tsaya ko ina ba sai wurin hudairu fanta ilai wa huwa yaqul ya daidai tare da wannan bawa Allah kurin wannan kalma yake ta maimaitawa la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah ni'mal zadu ya rabb na'am eh akwai riwaya da ta zo a haka amma nan babu wannan alil azim ba ta da yawa wannan kaɗan ne zaka ji ana faɗa a cikin la wala illa billahi al dan aiki ne ya zuwa tarar yana faɗin wannan sai ce fadana minhu sai ya matso kusa da hudayr sun maƙala lahu sai ce da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam wa rahmatullah wa qad arsalani ilayka bi zadin ma'i wa yaqulu inni innama nasituka fa ursila ilayya jibril min as-sama'i yudhakkiruni bika yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaishe ka yana maka fatan ramar ubangiji a gare ka ya yi kone zuwa gare ka da wani guziri cewa shi nan kuma yana cewa lallai ni mantawa ne da kai da na manta da kai sai Allah ya komin jibrilu daga sama yana tunatar da ni a kanka wato mala akwai bayan Allah da wato wato wato ana ganin ba san da su ba amma kuma wato suna da matsayi a gurin Allah da nan malamai suke cewa ku yi nesa da wulakantar da mutane a daina cin mutun-cin mutum duk yadda dan adam yake karka wulakanta shi ka zauna da mutane lafiya wallahi za ka iya zuwa ka je ka ci mutuncin wani a shi ko mutum ne mai matsayi a gurin Allah madaukin sarki saboda abin ba a riga ba ne ba ba a baki bane ba a sutura bane ba gata ce daga Allah zaɓi ne daga Allah akwai bayan Allah da an taba su Allah yana fushi akwai bayan Allah da Allah bai yarda amanta manta da su ba in ma an yi abu to kar a manta da su saboda matsayinsu da nauyinsu a wurin Allah an ba wa mutane fa duka shi wannan din manta haka da shi amma saboda matsayinsa Allah yana son sa to shi ma sai Allah ya masa gata waɗanda suke ɗaukar rayuwa suka ɗaukinta da faɗi suna keta alfarmar mutane suna wulaƙanta mutane saboda Allah ya jarabe su da qillatu zati liyadi ƙarancin abun hannu ga gaskiya mutum ya kiyaye za ka iya zuwa ka keta wani Allah keta maka naka sha'anin za ka kamata a kiyaye musamman wanda ka ga ya riƙe ubangiji wallahi kai kai takatsan da sa. kai nesa da shiga gonar wanda ya riƙe Allah duk wanda ka yana kula da addini to kai nisa da lamarin shi dan ba mamaki waliyin Allah ne masoyin Allah ne kuma Allah yana san shi